أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna daɗa godiya ga Allah maɗaukin sarki da ka ba mu dama zuwa wannan masallacin inda ake bayanai a cikin littattafai da dama kusan satin da ya wuce Allah ya taimake mu an buɗe littafi da shehu abdullahi littafi na hudu cikin wannan karatun da muke da yake in mutane ba su manta ba sun san cewa kamar shekara ɗaya da ta wuce da watanni aka fara wannan darasin cikin wannan masallacin ayi littattafai guda uku yanzu an shiga cikin na hudun taimakon Allah ayi usuluddini ayi ahadari ayi daulul musallin yanzu kuma muna cikin tasirin waqat littafin Shehu Abdullahi kuma da fatan za mu ci gaba da bayani cikin wannan littafin Allah ya taimake mu shi ba assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد السلام عليكم أولا هدي بقي غرجب هزرانا بفر دريه بدر تلاتين دشدة daidai da 26 ga watan 4 2015 za mu yi karatu na biyu a cikin wannan littafi diwanin shehu abdullahi nufodi shine tazhirin warakat satin da gabata an taɓa takaitaccen tarihin shehu abdullahi an faɗi cewa an haife shi a wurno hijira na tamanin bayan haka kuma ya karanci littattafai ko a ce ya karanta duk littattafan wannan bangare sannan kuma ya rubuta littattafai da dama kowane fanni sai da ya rubutu littafin sahiya da ɗari da saba'in bayan haka kuma ya ba da gudunmuwa a kan karatu da karantarsuwa da rubuta littattafai da da'awa da kuma jihadi domin shi ne amirul jeshi ma'ana sarkin yaƙi na daula ta usmaniya daga cikin malamai ne akwai na usman daga cikin dalibai ne sun kai ɗari bakwai da hamsin akwai amirin mu'mini na muhammad bello ɗiyansa guda saba'in da biyar akwai muhammad da abubakar da sauransu ya yi wa fati hijira na da dubu da ɗari biyu da arba'in da biyar aka su yanzu haka yana da shekara tasa'in da biyu da wafati rahmatullahi alaihi muka shigo a cikin littafi wanda shi wannan littafi ya soma ne da basmala da kuma salati da kuma gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa lokacin da ya zo min ga zuciya cewa in tara wasu baituttuka da na tsara su a yaban malamai da kuma marsiyarsu da kuma gode ma ni'imomin da Allah ya muna kamin hijira da kuma bayan hijira da irin yaƙi-yaƙin da suka faru yace ce shi an makasudin wannan domin gode ma ni'imar da Allah ya yi muna kuma ya ya sanya mai suna tanzilul warakat an yi cewa akwai fununul arabi a ciki duk za a samu shine al'amsal da hikamu da wasaya da waka'i'u da made da tahni'a da marfiya da iftihar da ma abinda ba haka ba irin saja'i da iktibasi da dai sauransu tuwanen sunan littafin tasirin waraka ce bijan iba abimali minal abiyat ma'ana kawata tefofi ta hanyar haɗa wani sashe na abin da ya tabbata gare ne na baitota to shine ne zai magana akan shafi na bakwai inda ce wa inna ma qultu ga mali min al hakika haƙiƙa na ce sashen abin da ya tabbata gare ni na da zai faɗi abu guda uku waɗanda su an dalilin da ya ce haka na ɗai li domin in fitar da ma nazamtu abinda ne waƙe min alkutubi na littattafai fil ulumi a cikin ilimma domin ya yi alfiya ta abinda ya shafi usulun fikihi alfiyatul usuli ta sarfi ma alhisnul rasim tana na hawa ma ya yi albaharul mahi da wurin baiti dubu hudu da dari hudu ga kuma misrahun rawi baiti dari biyar da'ul musalli baiti dari hudu da hamsin da hudu da dai wasu waƙoƙi da dama waɗanda cikin ilimma da dama to ban da su don shi ɗaya ne ya ce sashen abin da ya tabbata gare shi ma'ana wani bangare wa madhin nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam da kuma yabon da wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga duk manyan ga za ka ga sun yabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda nuna soyayya su da shi wazalika wannan abubuwan da ni na ilimma da kuma begen annabi sallallahu alaihi wasallam mashhurin shahararre ne sananne to banda wannan ba zan kawo su a cikin tazini ba sai dai wasu littattafai za ka same shi abu na biyu wa kazalika haka kuma malam ya abin abinda bai zo min da zuciya ba waktar talifi min ha lokacin da nika harhaɗa wa'annan baituttuka ɗin ma'ana akwai wasu baituttuka waɗanda da na tuno su da ya kamata su shigo cikin tazina wa amma ba su halarto min ga zuciya ba don haka ba zan samu sasu ba to ban da su na uku wa ma la yultafatu a anan zai tawali'i da abinda ba a waje a kansa ma'ana ba za a kula da shi ba ba a waiwaya mishi min al-abiyati shine baitota allati nazamtuha wanda ne tsara su fi halisu ba a yanayin da ina cikin kurciya na yi su ne bil'ajamiya da yare wanda ba larabci ba hillanci ko hausa da dai sauransu domin akwai wani littafi da wani mutumin fifawa ya yi aka ce ya ake ce ma abdullahi idan yana hausa ka ce ita kawai ya iya da iya kowane yare ba sai ita ya ce domin abin da ya sa lokacin da yana da ƙananan shekaru suna wasa da ɗiyan hausawa ta nan ne ya koyi hausa din turan na ya rike ta wani arabiya da larabci ita dama yan gida ce ita larabci din dama ya ce a cikin kitabun nasabi أأمامنا عرب كما أخوالنا أبناء أعراب وهاك نجاري yace kawo gaggen mu da kawo mu gaba ɗai larabawa ne ɗiyan larabawa wannan shine asali na shine tushe na yake da allah shi'ira domin ita waƙa yadda take da sha'iri ga duk wani mawaƙi almaɓabu'i wanda Ka talitta da ita ma'ana wanda ta zama madafi'a ta zama manasir ne dama akwai maqbu'a akwai masnu'a al-maqbu'a alaihi wanda an ta talaci waka akan shi to yadda waka kai musu yana son ta fito ga hili in lokacin hitowar ta yayi kalwam kamar majina ce ta gaba dama akwai na majina ta hanci ta makoshi akwai kuma lugham shi ne majina ta gaba to kamar majina ce ta gaba fi sadril masdur ga gaban wanda gaba ne na ciwo yau ko gaban mutum bai ciwo idan ya kako abinda yake faɗa dai ya tusuwa a waje to balo in gaba ne na ciwo la yastabihu bai hutu illa idza ammahu sai in ya tofar da wannan majina din a wata nusa illa idza ghammahu bil ghayn la bil ayn amma nan nusa ta hi illa idza ammahu sai in ya tofar da wannan majina din anan kenan idan waka ta kwanci mutum zaka ga yana faɗan ta hito waje don shi ɗaya ne ga mawaka al'adarsu suna yawo da abin rubutu da kuma takarda don ko da baituttuka sun taho musu kama ƙalar shafi'i kamar da limamu shafi'i radiyallahu anhu ya faɗa cikin malaman mazhaba din nan mujaddidi na biyu al'imamu shafi'i kuma yana daga cikin shawa ma'ana jini ne na ahalul baiti Allah ka yadda da shi wanda shi al shafi'i ya kasance kullum sai ya sarki alƙur'ani amma ga ramadana sai biyu ka sarki shi kullum ko da yini to a cikin diwani ne yake cewa فالشاعر من ضيق أسود صالح والشعر منه لعابه ومجازه yace wa sha'irul min diko mawaki idan da balaga dama almin diko mai yawan hurci ga duk abinda da ya tasamma na waka shine almin amma fassara ta ta karshe shine mai balaga kawai to yadda mawakin nan suke aswadu baƙin kwamarci ne salihu mai salinta a nan ba a ce salihun ga ƙa'ida ta arubu duk ƙarshen baiti bai da tanwini shi a ƙa'ida ba haka ko ta rubuta tanwini to kuskure ne na masu rubutu kenan ba za a ce wa sha'irin min ɗiku aswadu salihun sai dai aswadu salihu shi uh, kwamarci ko a ce maciji kowace shekara an ce yana hidda salinta so guda za ka ga hidda salinta haka doguwa to wasu irin waƙa lu'abuhu min tashi lu'abuhu shi an miyaunai wa mujajiru shi akkaki ne ma'ana yadda maciji ke matsuwa in ya tara dahi yana son duk abin da ya sama ya sara ko da ice ne to haka mawaƙi in ya ji baututtuka cikin gaba ne ka maso ya hurfe su fito waje wannan kenan kenan za su zan kamar wani dahi a cikin zuciya ta in bihishe su ba an san kuma ciji na ƙunshi da dahi domin akwai wani kare da ya sha ruwan da aka wanke mota sai shi dai an ka kaga ya wulle haka ya mutu a ashe wata motar ta tako wani maciji a cikin daji to sai aka wanke wannan taya din to ruwan da suka taru sai ya sha su wa kad kuntu haqiqa na kasance qadiman tuni da dadewa ji shehu abdullahi anan zai wani tawali'u dama ɗabi'an magabata ce yawan tawali'u dole ka biya su. to za ka ga tawali'i wanda ya cancanci abu amma ba zai jingina abin nan gare shi ba na haka duk wanda ka gaina alfahari wallahi bai ga hanyar magabata ba ne to na kasance tuni da dadewa an zumu abiyatan kasiratan nikan tsara baitota su yawa fa atrukha in hita batunsu wa aj'alaha in sanya su nisyan mansiya mantuwa abin mantawa kamar can maryam alaihi salamu ta haɗa irin wannan kalima din nisiyan mansiya mana in sa su kwandon shara la uqayyibha ban rubuta su ba shine da baibaice su dama wani mawaƙi na cewa al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayduhu yace shi ilimi farauta ne rubutu shine da baibu yadda za ka kama wannan harauta ɗi mana duk wanda ka san fa'ida kar ta kuce mishi to kullum da biro ne da takarda ta da an haɗe sai ya rubuta ma ba ƙarra wa ma ta farra in ji mai ta'alume wala ukhbiru biha ahadan kuma ban gaya ma kowa wa'annan baitattuka ba balle ya rubuta ni dai ban rubuta ba ban gaya ma wani ba balle ya kwafi fa'idar da a ciki ya rubuta to don ne ban rubuta ba kuma ban gaya ma kowa su ba da ilimi saboda na sani allah ba'ila ta ma galiban ba amfani ba amfani kunshe da su shi a ƙarƙashinsu dama abinda za a fahimta a cikin baituttuka to shine abinda attahataha ma'ana abinda akunshi da su galiban mahirinja ba amfani fiddini a cikin addini ba amfani tattare da su a cikin addinin musulunci to don su ɗaya ne ban rubuta su ba kuma ban gaya ma kowa su ba sannan wa da mai ilimi bil arabiyya da rashin sani na da ilimi na larabci ban san ilimin larabci ba ne kaga wannan tawali'i ne wanda shi ne wa alhisnun rasul baiti dubu wanda duk da mai jami'a sai da yawa gyara ya ce akwai fa'alatu da fa'al ya ce ana suna da karancin samu ya ce taksiruha fi jami'in kusur gazarta wayannan ma'aunayyan a cikin jami'u akwai kusuri a wurin ma'ana akwai gajarta fahimta ai sanadiyan ma gyaran da ya masa yi wani baiti cewa wala yuda'u alimun fi badili wal haqqu maqbulun wa innin jahili ma'ana ba za a wa malami biyayya ba ga abin da suke ba daidai ba don haka ko wayannan da aka wa gyara to daidai na a musu gyara ba za a musu biyayya ba da abin da ba daidai ba amma wal haƙo ita gaskiya makabulu za a karɓe ta wa in min jahili ko da da mara sani iri na ni abdullahi ba haka gyaran da ni musu sai a karbe shi to shi a sanadiyar wa'yan gabaita din na a farkon alhisna rasul to ce ban san larabci ba ne dubu hudu da ne ba wal arobe kuma banda ilimin ma'aunin waka shine ilmul arud wanda dai shi yayi wannan eh, ishe hito wanda ma'aunayin nan guda goma sha shida wanda duk wata waka da za ka auna irin albaharul muhit albaharul mutakarib albaharul rabus duk dai cikin wannan ma'aunayin ne guda goma sha shida to ya ce bai san ilimin aure ba tare da shi yayi fathul ladifi fi ilmai al-arud wal qawafi kaga dai na tawali'i ne wa kad cikin waka ma yayi shi shi wannan ma'auni na waka din wa kad alimta haqiqa na tabbata ga alima ga anna anna jami amana zamtuhu haqiqa dukkan abinda ni wake madhakatun lil udaba abin dariya ne ga Uda udaba'u shine malamai na arabiya dama akwai al'ulama'u malamai na islam irin malaman hadisi da fiqh su ko ba'u malaman arabiya mana su malaman adab in sun kaga abin da ne wake to zai zan abin dariya wurin su sannan wasiqatul wa'ai ɗari ne na jikka kamar ka dauko abu zaka kai share sai wani abu ya dan gurce ya faɗi haka ba za ka kula da shi ba to bari ne na ke shi ne su fikidatul wa'a wanda za a yi tsintuwa to lakin sai dai dama can ya ce akwai ufiya min fununil arabi al akwai karin magana na larabci shi ne al'amfal to shi ne ce lakin sai dai laƙidin za a samu wanda zai yi tsinta likulli saƙiɗin ga dukkan abin da ya faɗi za a samu mai tsinta ta yanzu duk da kake ganin ka kare kila ta takalma ko tufafi kake tabbatun su to wani irin su yake so shi da ya same su ya samu sabbi to shine ma'ana duk yadda ni ha ganin abin bai taka kara karya ba wani na can irin waka gadar ni ha ganin ba kuma irin ta yake so to shi alli kulli saqidin laqidin yanzu kuma zai faɗi farkon waka tai wadda yan maidan hankali shi ne ke cewa awwalu manzumin li farkon waƙa ta ma'aikabarin wadda aka lura da ita fi ma ta zakartu amma ga abin da nika iya tunawa huwa ta khamisu ƙasidatu shekina shi ne hammasawar waƙar malaminmu dama bayan ya yi karatu da mahaifansa sai suka turo su kuma wurin shehuna usman tun mahiyawan karatunsa ya yi shi ne ga shehuna usman irin tafsiri ma da ɓangaren arabiya da luga da kuma kaɗan ne na ilimin hisabi da dai sauransu to shi ne ce waƙan mallamin mu aminul na sarkin musulmi wanda a lokacin da shehu ya wannan waƙa to asbaha amirul mu'minin ma'ana ya kasance amirul mu'minin amma za mu ji inda zai kama a shaykh a shaykh to nan kamin su hijira amma bayan an hijira da wata biyu zaka ga duk mai ambata ta zai ce amirul mu'minin to wannan kenan to ko da shehu kenan wannan waka ya zan amirul mu'minin wagga ita wagga daliya A akhi ɗan uwana na jini Uthman shine Usman ibn Muhammad ɗan Muhammad wanda ake ce mafodi wanda shehu ya wuce ne fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga bejin annabi sallallahu alaihi wasallam التي wacce abinda أوفر كنت wannan daliya tashi. shi halli mafirin nahwa ɗai ba ta musir'a ya azura ƙabar alhashimi muhammadi akwai na inda ke cewa mudirtu an hani lardimu a mawaddila shaukan ila hadan nabi muhammadi أهك المصاب بشوكه لما أراه ما لي نبي ذو العيش دون محمد أقسمت بالرحمن ما لي مفصل إلا هوى حب النبي محمد yace na rance da sauki Allah mai rahama ba wata gaba cikin jikina 360 face ta tattara da son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ce Usman yake cewa halli masir ko zan samu tafiya ma'ana ina fatan in samu tafiya na hawa ta jihar madina musri'a alhali ina mai gaugawa don me zan zo madina li'azura domin in ziyarci ƙabral hashimi ƙabarin bahashimin dangi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi ashe duk mutumin ƙwarai yana son zuwa madina domin ya ziyarci annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan daga cikin dalilan zuwa ziyara akwai wani littafin shawahidul haqqi na Sheikh Yusuf Nabhani rahmatullahi alaihi wanda ya shekara 80 da wani abu da wafati wanda shi ne Sheikh Yusuf Nabhani ya kawo ta kissa wanda Bilal radiyallahu anhu yana Syria a Sham sai mulki annabi sallallahu sallama ma ma'aiki cewa ma hadhihi aljafwatu ya bilal ama ana laka an tazurani wace irin gurbewa ta kai min ya kai bilal shin lokaci da yaka ziyarce ni ba bilal ya ce ko da nufalka da sauri haka ni hau abin hawa ban garbiya ko ina ba sai madina ƙarshenta daga ciki ya ga hassan da husaini radiyallahu anhu ba. suka umarci bilal cewa ya musu kiran sallah yadda yake yi lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bilal ya hau inda yake hawa lokacin ma'aiki ya fara kiran sallah yana farawa sai tuno musu da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam walla aka ce hadda matan aure sai da suka fito aka ce annabi ya dawo yana kawo ashhadu an la ilaha illallah yana kuka sai su ashhadu anna muhammadar rasul ya ki ida ma'ana shauki ya kisa ya ida wannan ci ashhadu anna muhammadar rasulullah din karshen ta kiran sallar da bai kare ba bilal ya shirye ce lalle zama na madina ba zai ba saboda kullun zan taddama mutane abin nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai koma siriya to wannan kenan li azura qabral hashimi ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi awwal qasidatin arabiyyatin ita a waka ta larabci na zamun nazamtuha da ni tsara ta a wata nusha ha da shehu ya tsara ta fi ma alimtu ga iya sanina. na wa awwal ta Khamis dama akwai abinda ake masu ilmul arud suke ce ma tashdir ma'ana kamar mutum yayi waka baiti mun sai kai mata wani baiti akwai kuma eh, baiti guda yi mata wani baiti ta tashdiri kenan baiti biyu ka ƙara baiti guda ana ce mai tafrif ka ƙara kuma baiti biyu zuwa baiti biyu nashi ana ce masa tarbiyya to ka ƙara baiti uku bisa ga baiti biyu nashi ana ce masa hamis to shi ne ce kenan shehu yi dango biyu shi ko shehu abdullahi ya dango uku uku sai ya faɗi ɗango ne uku sai ya haɗa da ɗangon shehu guda biyu to shi ne a wani tukhanis farkon tukhanisin huwa ƙauli shi ne zance na zai kawo baiti na farko da kuma na ƙarshe guda biyu kaga kenan cikin baiti 63 baiti uku kawai zai buga misali da su bai kawo 60 ba yace bismil ilahi badatu qawli shafi'a بمديه خير العالمين وصدع مستفهما بين الوصول وبادعا هل لي مسير نحو بيبة مسرعا لأزور قبر الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم yace بدأت قولي نهارك واقعة بسم الإله بسنن الله shafi'an alhali ina mai biyun tawa dama shine shafa'i bi madihi da yabon khairul alamina yayyan talikai wa sadi'a alhali ina mai daga sauti na fasda'a bima tu'mar mustahiman ina mai neman nailal wusuli samun saduwa wa du'a ga abin da nake kira ina mai cewa to anan baitattuka ne kenan sai na shehu halle masir kaga kamar tare suke kamar mutum guda yin so halle masir ko zan samu tafiya na hawa ibata jihar madina daga cikin na kin madina akwai ɓaba akwai kuma ɓaiba akwai kuma darul hijira da dai almadinatul munawwara da sauransu musri'a alhali ina mai gaugawa don ne li azura domin in zarci kabar alhashimi kabarin bahashimin dangi muhammadi sallallahu alaihi wasallam to ina haka ila an kulta haɗin da na ce fi akhirihi a ƙarshen waƙar qad tammama qadaru mutumin ta khanisiha yawman khamis bi judi rabbihi tuha wa bi hawli rabbil alamin nadamtuha وبهم رب العالمين أتيتها وجعلت عدتها كسن محمد في كد شوال لمن قد فيهما في عام شك بعد بث فعلما صلى الإله على النبي وسلم في عام كش بعد فهم تفهما من هجرة الهادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ƙarshe shekaratan ƙaratan ma maƙadaruntu haƙiƙa abin da nin nema ya cika ya tunwayo min takamisi ha shi ne hammasa wannan waka ta shehu kuma na yi wannan takamisi yau malhamisi kaga ishtiƙaƙi kamar san fa wajen na hun fi ratin fa a garna alaihi fi rab rafkani fa a garna alaihi muka kai musu hari can cikin birkina faso ɗin kaga min takamis kuma yau malhamis ji'tuha na yi ta ne na zo mata ne buju da rabbi cikin doyon matalicina wa nazamtuha na tsara ta ne bi hauli da ƙarfin rabbil alami na matalicin talikai wa ataituha na yi ta ne bi hamdi a cikin gode ma rabbil alami na matalicin talikai wa ja'alta iddataha na sanya lisaninta ka ne muhammadi daidai da shekarun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shekara bakwai sau tara nawa kenan bakwai sau tara sittin uku wa'annan su ne shekaru alai muhammad sallallahu sallama kuma su ne shekarun abubakar siddiq shi ne shekarun umar faruku su ne shekarun alimu abu dalu su ne shekarun dini na yi ta ne shekar da shawwal ga 23 ga watan shawwal kafi 20 jimu uku amma haliman kadafin hima ga wanda an ka gane suwa hisabul jummali ba don wanda bai ne sai ce fi kajji shawwal ga kajji na shawwal ma'ana shawwal shi aka kajji din sai ce liman kadafin hima to kuma na ita ne fi ami shakkin shekara ta dubu da ɗari ɗai shi ne dubu ƙafu ɗari ba adada fin bayan tasa'in da takwas ba tasa'in sha takwas fa'ala ta san haka sallar ilahu Allah ka daɗa ɗaukaka alan nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka daɗa aminci sai ta ce sai ce fi ami ƙarshen cikin shekara ta dubu da ɗari ɗai dama yan kun lura da shakku da ƙashi duk abu guda ne ta ƙadimi da ta ahiri kawai an ka samu na an fara kawo shi ne sannan ƙafu na an akasa aka kawo ƙafu sannan ne shi ba da fahim ba fajin yake ba wanda dubu babu shi ba da fahim bayan tamanin da takwas to tafhama ku gano haka in ji shehu kenan bayan shekara dubu da 1188 min hijiratul hadin nabiyyi muhammadi mu hijira mai shirya suwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan to nan shekara dubu da ɗari ɗai da tasa'in da takwas shi ko shehu dubu da ɗari ɗai da tamanin da takwas to nawa a tsakani shekara nawa shekara nawa a tsakani a'a a lura bari mu fara ta shehu shehu usmanu ya yi ta shekara dubu da ɗari ɗai da tamanin da takwas dubu da ɗari ɗai da tamanin da takwas shi ko shehu abdullahi dubu da ɗari ɗai da tasa'in da takwas shekara goma a tsakani anan yana da kyau mu lura da wani abu wayannan abubuwan tun yanzu mu fahimce su mu ba su da ganewa domin za mu cin musu da irin wa tarihu na shakana in ba mu fahimce su tun nan ba shi kenan. amma Allah sai mun fahimce su shine kenan. waton abajada an san zuwa zogasha din nan to sai a lura da kyau abajada ha wa za sha ba ya ni a farko a ko to shi a ɗaya ba biyu ja da ha wa za ha ɗo ya to daga goma to zai dabalin babu sha ɗai daga goma sai ƙetara sai kuma ishirin to haka haka to daga ya sai ka ka ishirin la talatin ma na sa a sa, bo ka ɗari to daga ɗari sai kuma ya tuma sai ɗari biyu mun san can daga goma sai ishirin to daga ɗari sai ɗari biyu to ka muke shi a ɗari ko ra ɗari biyu sa ta dari hudu fa kha za za za dari takwas ruwa sha ya <laughs> yaro ya san kuɗi kenan ya <laughs> kun ga yara sun gano kai tsaye ko amma shi ya misalta da kuɗi kuma an yi gane wa to kun ga babban manufa da abaje da zuwa gasha suna hudu ga abu da aka a yana a ce wannan shakana ko abshiru duddun suna din da ina na dan tsaya wurin nan to kaga nan fikar da shawwal 23 ga watan shawwal yayi a racing kenan kafu 20 jimu uku abaja jimu din nan to hada ta khamis wannan hammasawar da ne washe ho qadaba amini ta bace min mundu awanin tun shekaru da dama la adari ma fa'ila to nan nusa uku ce la adari ban san ma fa'ila yadda an hakwashe nusa ta ɗaya kenan ko kuma la adari ma fa'ila bihi ban san yadda an ka kwashe da waƙar gaba ko kuma la gare ma fa'ala ban san yadda waka ta kwashe ba amma tun shekarun da suka gabata wala adullu anna ahadan ban zaci wani mutum guda ba na sahahu yayi kofin din wannan waka din da shine nuskha dama ko hoto za a wanko zaka ce ina son nuskha ma'ana kofi wani kalahu ya cira to su ma'ana ya rubuta su wani za haka saboda haka ba a ya tozar tun shekarun can amma alhamdulillah dabba an sai wannan tahmisi ni kai na ma ina da shi wai za ta dabbarta idan kan lura da tarihahu date na wannan waka din wacce ta su bai kami hutukun ce da an kai fi amu shakkin ba da bahin shi at tashi to wa tariha aslihi da kuma date ɗin tushen waƙar wacce a tushe ta shehu kenan fi ani ƙashin ba da fahim ba fajin to idan ka lura da haka wajatta za ka samu bainan na ma tsakanin tsara su Ashirin sinina za a samu shekaru guda goma to zalika wannan shekaru ƙaribin su a kusa lima baini wa baina shekhi min al'awami tsakani na da shehu na shekarun da ya girme min da su in bainana don tsakaninmu na hau nai ashara ama kusan shekara goma sha biyar tsakaninmu dama shi ko abdullahi a shehu usmanu an haife shi ne hijira na dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas wallahu alam duk sani na wurin allah to shi ne cewa mana alima duk wanda ya san tarihal hijira tarihin hijira fi qasidatihi a waƙar shehu hazihi wannan alima zai tabbata anna mabda'a amrihi hakika masoma al'amarin shi na kira fi du'a'in nasi na kiran da yaka wa jama'a ila addini zuwa ga su shigo addini to farkon lamari ne kana ya kasance walil hijira kusan hijira alhali hijira na hau alfin wa mi'atin wa thamaniyatin wa na sana shekara dubu haka ne dubu da ɗari ɗai da tamanin da takwas fi ami ƙashin ba'a da fahim. dubu da ɗari ɗai da tamanin da takwas iri eh, wannan tafi ne ya raƙati wannan waƙa ta yi shekara kusan arba'in sannan lokacin shehu usmanu an sanar da ya fara da'awa yana da shekara 20 ishirin daidai a lokacin shehu abdullahi na shekara 8 wani kidara bul'a abinda an gwargwado ne yanzu 40 sana shekara 40 wai abinda shehu abdullahi kanu yanzu din nan da nika tazinu to shekara arba'in da yin takhamisin waccan waka ta shehu usman yanzu nan da nika tazinu shekara arba'in to kenan ga shekarun na wara da awar shehu sannan ga shekara arba'in da ta yi nawa kenan sittin to a nan kenan ya nuna sauran shekara uku shehu ya tafi zuwa garhama Allah domin nawa ya ga duniya sittin da uku kenan lokacin shehu yana sifawa don ko sifawa shekara biyu ya yi a can a sifa ya taho sokoto shekara biyu ta kenan ya yi kusan dai bar sifawa ne da shekara guda to shi ne wani tambayi domin madakarsuwa ala hadhihi fa'idati a wannan fa'ida ɗin shi addadin hadin da ta ai da yanzu shi in ana haɗin da abu ko yi shekara nawa za a gane in ma ana son a fahimci me ake ciki zakartu takhamis don haka ne na ambaci wannan takhamisi ɗin wa aslahu da tushe ne domin a gane yanzu haka shi Usmanu shekara ta arba'in da fara da'awa kenan bayan an an fara yaƙe-yaƙe ne sannan ya taho shi usman yana kusan wafati ya rubuta wannan tazin na warakatu don yana za ga duk mafi yawan yaƙuƙan da shehu dai da mai da ya kawo duk an kawo cikin tazin na warakatu wallahu alam duk sani na wurin Allah anan za mu tsaya ya Allah ya kai mu sati za mu tashi maganar da shehu zai cewa suka suka ci gaba da taimaka ma shehu yan akan watsa da da'awarsa gabas zai makuru da arewa da kuma inda ya fara samun karbuwa har dai zuwa shigar su a cikin garuruwan kebbi har zuwa shigar su garuruwan zamfara da abubuwan da suka faru tsakani ne da wani malami mutumin maiduguri na murasala da suka yi baituta da fata allah subhanahu wa ta'ala shi kare mana jagoranci assalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته hani'atu ta shi shine taya murna dama za ka ji an ce ta hani'a wannan da hafs ne ko ta haniya da warshu taya murna kuma ana ce masa attahani shine congratulation shine tahaniya kamar zuwan nan da ya dawo da hajji kaga ya mishi waka akan taya murna yadda za mu cin mata insha Allah sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دعوناك كما أمرتنا فأزلنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الكرام بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمة رب العزة عما يسمى الحمد لله